يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم idan wacce za ta wadata shi ina a dada ita kanta ta dada ita kanta وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma Allah ya ji nabiyun rahma a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma na dan uwa Muhammad Ibrahim Umar Musa Rijiyar Lemo. Mun tafi hutu na azumi da sallah da muka yi wanda Allah cikin ikonsa mun dawo hutu a na ayyanar hutu za mu dora inda muka tsaya. Yau muna ɗaya ga watan sha ɗaya watan gurɗaida shekara ta dubu da ɗari kudu da talatin da wuce hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar shida ga watan tara ko shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam a karatun da ya gabata mun tsaya a shafi na arba'in da tara inda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na hamsin daidai inda malam mai matashiya da babban banki cewa al-hijratu al-ula ila al-habasha hijrar farko zuwa garin habasha لما بدأت الاعتداءات على المؤمنين yayin da ta'addanci ya fara a kan mummunai kifara ne da shikarsu yawman fa yawman mana yayin da ta'addanci ya zama yana tsananta yini bayan yini ko rana bayan rana abin da aka yi jiya wanda za a yi ya zama jiya abin da aka yi yau wanda za a yi wa mumini a gobe ya fi na yau to ya da irin wannan ta'addanci ci gaba da tsananta wa shaharan fa shahara abin da za a yi maka a wannan watan bai kai abin da za a yi ba a wannan mai biyu ba wata fahimar fi a wasafin sanatin khamisa kuma hakan ci gaba da wato ainihin hauhawa da roƙuwa a wato tsarki shekara ta biyar wa akabu yubakiruna fi shi. wannan ya sa sai mai suka wato fari tunanin mana da za su wato ainihin amfani da ita tunjihim min haral azabin alim dabarar da za ta tseratar da su ta kubutar da su daga wannan azaba mai raɗaɗi وفي هذه الظروف ana cikin أخذ waɗannan abubuwa nazarar suratul zuma sai suratul zuma ta sauka yushiru ila tsakanin da bi da hijra tana mai nufi wa mu'minai nuni da zargi hanyar yin ƙaura daga garin makka zuwa wani وتؤمن بأن أرض الله ليست بضيقة ayar tana sanar da mu'minai cewa ƙasar Allah duniya ba wuri bane wanda yake kuntatacce wuri ne mai yalwa da akwai wurin da za a iya wato tafiya zuwa ga can a bar inda ake Allah yake cewa kunya ya annabi da amanu wa rabbakum ya ku na waɗanda suka bada gaskiya ku faɗi tsoron ubangijin ku للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة waɗanda suka kyautata aiki a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawan sakamako wa arzullahi wasi'a ƙasar Allah ƙasa ce mai yalwa duniya da Allah ya samar wuri ne mai yalwa inda ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab hakika kaɗai ana zaka wa wanzu hakuri na su ne ba tare da kai gaba dumbula Allah ya yi ya bas Allah ka dumbula ka ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad alima wa ma za Allah kuna da yarda ana tabbata a gare shi haka take yana da masaniya anna ashabat al-najashi malik al-habayati cewar an kama ɗan garin wato ainihin najashi annajashi ke mai mulkin ƙasa wato ainihin habasha ɗan garin habasha malikul habasha ji sarkin habasha malikul adil sarki ne wanda yake da adalci la yuzlamu indahu ahad ba a zalantar wani a garinsa فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة wanda ya sa manzo kira da aikin Allah su tabbata a gare shi ya umarci wato musulmai da su zuwa ga Habasha kiraran bidinihim don gudu da addinin su don kubuta da addinin su don su su bauta wa Allah min alamin daga raɗaɗin da suke ciki da matsala وحاولت قريش أن تدركه أما لولا هذا في قريش وانتك القوقر سنن تذكر لتردهم إلى مكة وبس داود السجوة من مكة وخرجوا في أثرهم suka fi bayan suka لأنهم suna حتى zubin البحر حتى wata bahara ولكن المسلمين كانوا قد أفحوا مدينة رابا musulmi sun riga sun kunta cikin kogin wanda wasu na idan habashaki suna masu fuskantar garin habasha ina shigar abin da ya faru da fir'auna da annan musa tarihi da mamai mai ta ba a fara musulmi da fil domin suka samu kebun zama a cikin garin Habasha. Suka zauna a Ya aika ne cikin mafi kyawun makotaka. Suna makotakar sarkin Habasha a Najashi. أسباب هجرتهم إلى الحبشة كالتالي ya zama dalilan da suka jawo yin kaurar da suka yi zuwa garin habasha dalilai ne masu zuwa kamar haka na ɗaya almiraru dukki gudu da aƙirinsu don su sake yi bautar Allah kamar yadda Allah ya roƙa dalili na biyu rashin da'awati kharija makkata ya da abin da suke kai da kira zuwa ga abin da suke kai a wajen garin makka kuma addini ya sai da iya makka to ya yadu ibarsu zuwa sassan duniya A na uku a mafiya da an sake mutum biyu ko sai ka sa gyara cewar wannan lamba da ce ba biyu ba shi. shi ke da cewar ka taɓa mutane har ma ka ci karo da gyara tsari المنع عن مكان آمن للمسلمين abu na ne binciken da yake amintacce da al'ummar musulmi da za su su a waɗanda abubuwa su da suka sa musulmai suka yi ƙaura daga garin makka zuwa madina a zuwa habasha ko banda wannan ba wanda da yake ne ya sha kuma suka yi na saboda an tsananta musu azaba sai kuma ne ayoyin sarkin da suka da bugarinsa sai kuma ne an gama da ba'aya a tsarin musu da cewar ƙasar Allah mai ruwa da ko yanzu da muka wuce ba da da tana da aka yi da abin da ya tafi da abin da zai shi zai da ɗinke maka abin da zai Mana sai ce an wasu buhazirina ila al-habashati wa sababuha komawar waɗanda suka kaura muhajirai zuwa garin habasha da dalilin komawa bi ramadana a cikin wannan ramadana min nafsi sanadi a dai ita wannan shekara ta biyar خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم جمع الله جرى يمكن أن ثبت عليه أن محمد يفتزوا على الحرم كعبة وفيه جمع كبير من قريش أبن يجي كعبة akwai adadi masu ɗimbin yawa na ƙuraishawa. Ihin da duhu akwai shugabanninsu a cikin wannan wuri, wa kuma ma'uru da tsofaffin cikin su manya masu shekaru. ka fara kuma ke zo ina da rikin Allah tabbata a gare shi ya tsaya a cikin sujudi wa ba ya amu ya musu faɗa ki ila wata suratul najmi da karatu suratul najmi ولم يكن اولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل سواء ان الكافرين لما زوجي كانت دعوه سوره النجم ba su taɓa sauraron zancen Allah alƙur'ani ba kafin wannan lokaci. لأنهم كانوا مستمرين على ما توافى به بعضهم بعضا domin sun tabbata sun zama ci gaba a kan abin da tashin su yi wa tashi wasiki da shi Wanda na cewa ka kiyayi muhammadu ina nan yana kira zuwa ga sabon addini ina zagin alloli da cin mutuncin mutane wannan na gaya wannan wannan na gaya wannan da kwakwance kuma haka za su ci kawo da saƙon da yake ɗauke da shi ga shi ya karanta a inda ba ka san da cewa ina gurin ba ne, game da cewa Allah yake na kai سوى ألا يجي نقيت من ya kan faru kafirai suka ce la tasma'u li hadha alquran kada ka furta sauraron wannan alqur'ani wal ne ku sanya zancen banza a cikinsa sanda ake yin sa ku ta harkuwar da gidanku la'allakum taghlibun ko kwa dace ku rinjaye in ya ji ba a sauraron sa zai bari in ya ba a yi abin da yake yi zai watsa ya ce aya ta ashirin da shida cikin surat al-fusilat falamma ba mata mu, yayin da manzo in su faɗan ba a so ba hau ina da wannan kalma hausa da ba ka taɓa tsira shi eh ba ba ta mu wato da zai su faɗa bi tilawati hadhihi sura da karanto musu wannan sura ta annabi wa a azanahu ya dan ya dan kwanta kunnuwar su da sauraron kalamun kalamun ilahi zance wanda yake na Allah wanda yake Allahu mai tafiya da tunanin wanda ya saurare shi mai ɗauka hankalin wanda ya yi shi wa kana arwa a kalamin sami'uhu qas din da ciki ban taɓa jin zance mafi ƙayatarwa irin zancen Allah ne. An araba sha'iran ku, ya tafi da wato jin, ga ka a wuri amma tsare yana wani Yana ki amma hankali ya tafi da abin da ake Wannan su ma gano fiye suka manta ma abin da kuke ciki. Ba ma yin ahalin illa wa huwa musgin ilai ku wani wanda ya rage face kawai ya kai kullum ina sauraron ka la yasiru bi balihi shay'un siwa ba wani abu da yake sawa a cikin zuciyarsa in ban da wannan karatun ba babu da suke cewa ba ya kama إذ حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة haddin manzo jira da nufin Allah tabbata a gare shi a ƙarshen wannan zuwa ya karanta a wari'a abubuwa masu wato ainihin ƙwanƙwasa ta iru na hankali wanda za su iya sa zukata ta tashi sama. Tun ba kawa sannan ya karanto fasjidu lillahi wa abubu. Ku yi sujada da Allah ku faɗaita shi da wata. sun masana da sannan sai ya yi jijjira don aiki da umarnin Allah da ke cikin wannan aya. Lannan zamanin ahadun nan sauro, sakamakon haka ba wani wanda iya mallaka kansa daga cikin arnan nan. Hatta kan zafani da kasance da suka tsinci kansu su wanda ke jijjira. Wannan hakika ce, mana yake duka hakika قالت ربكم الحق جاءوا تذكية القرآن يجد شيء فالسفارة فاستطاعت العلالة في وقود المستقبلين جاءوا سؤاله أجل الطلع في أمدى إلى بما يتوما كبينت أبدا أقوى من تدرسوه كانت تذكية القرآن ya bayyana ga sauran kan wato masu girman kai a cikin zukatansu wani fuskanta da ila kuma da suke masu iskili da alƙur'ani da manzansa da bayan da suka yi imani da shi ba ma ta ba da ku don haka dai iya su da kawunan su ba an yi yanzu lillahi sajidi game da yiwuwar su ba suna masu jira ga Allah wannan bayani da mani ya ambato mana an kuma wa sahihul bukhari hadisi da lamba dubu hudu da ɗari takwas da sittin da biyu da mai lamba dubu hudu da ɗari takwas da sittin da uku za a samu wannan bayani da kuma lissafin da ake cewa fiƙi sustira na imamu da masai shi kuma daga shafi na ɗari da sha bakwai zuwa ɗari da sha takwas لما أحسوا أن جلال كلام الله تقوى زمامهم وسقطوا في أيديهم sai ga shi sun faɗi a kan hannayensu. An tuɗe, yaman a hansu sakamakon abin da yi, jikinsu ya gaya musu, Allah da rana salaman mali, hakika girman zancen Allah lauwa ne mamamu ya karkatar da su da kan abin da suke kai tsuru da kusawa su الكفار Sai da su sun da aikata ainihin abin da suka kasance suna bayan da mafi kwarewar ƙoƙarinsu ke ba su yi wajen ganin sun share shi sun kauna shi wa isla'i da ƙarar da shi. ba hana wa suke a sujada ba, shi kansa manzon an zo an shaƙe shi saboda ya yi sujjada ko an yi wata ce za a taka wayarsa saboda yana sallah to ga shi abin da suke ta ko ba za a da suke fara da suke da sai sun kawo da sharɗa yau ba shi sun tsige su ma da su a cikin sujjada ya ke nan. Ba kenan وبلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة sai labarin faruwar haka ya isa ga kunnuwan waɗanda suka yi ƙaura daga cikin mummunai da ke garin Makka zuwa Habasha sai labarin karatun wannan sura iso gurin ai manzo ya yi karatu a Ka'aba har na ma sun yi sujjada ولكن في سورة تختلف تماما عن cikin الحقيقية. sai labarin ya je musu ta wani sura ta wani kusa da ta sha bambam cikakken shan bambam da yadda abin ya kasance a jin hakika labarin bai je musu a daidai ba ba ta abin da labarin ya je musu an da kuraishan azlamar kuraishawa ma sun musulmi iya abin da ya je kuraishawa ma sun A kaga duk wata abin da aka yi labarin ya je ba a daidai ba a takaice haka labari yake duk sanda aka samu ɗaukar lokaci to duk sanda aka tsamanta ne wani ayayi da cikin kuma da aka da su da cikin har a waye bai ba ba mu da kowa yanzu da bari ke zaune da ce zan ce da bawan Allah da ke gaba na suna ɗauka a wurin gonan ce shi kuma ya kira da kuma da shi shi yana da kuma da ne ba Mu an kai na sabon gudu kan tambaye shi da aka ce za ka sha mai. shi wanda ya gudu da wani abu wasu ya gudu da wani abu wasu ya gudu da wani abu to iya ƙarshen abin da ya mata shi shi zai faɗa eh, da ya sanya labarin da aka masha an sanar da shi hadisi ya kama su gama kawo hadisa mara nan hadisa awwa da awwa da awwa ne abubuwa biyu wanda duk yin ciki shi ne ya mun ya manta da kuma na manta da Ka dai ba to haka labari ne ana samun kwanaki ana ɗaukar lokaci ana samun rangon wani abu mutum labari ya yi wani ya wasan mutum fara da su ila makka sai suka nasu da yayin da suke suka dawo da makka tunda ya an mutunta abin da suke yi kuma a shi haka ya faru fi shawwal a cikin wajen shawwal fi sanat nafsiha a dai wannan shekara ta biyar falamma kanu tura makkata yayin da suka kasance a kusa da garin makka za a tambaye a wani lokaci na yi wa arafu jaridatan amri suka kuma san yadda wato abin yake a sarari ashe ba batun an san musulunta ba ne batun dai manzo ina da aminci Allah tabbata da rai ya karanta Qur'ani a cikin ne har sun yi sujjada da abin ya fito kuma yayin da ne suka san cewa ba musulunta ba kai ba to ya ce ba raja'a minhum man raja'a ila al-habash wasu daga cikin su suka ce domin ko ba ma wani ta samu wadanda ma mu shiga makka bai shi wasu tafiya wanda zai yi kurki makka da yin sa'irin ahalu cikin waɗannan matuƙa da suka kawo ba wani wanda ya shiga da makka illa biyan. sai dai a koye sai dai a makiye a shan ma shan da makka a shiga da. Kuta gani ya yi shi kenan an kwanta bacci zai ka shigo hankali da ba da yan gari ya waye a zan waye mai ita. a wani yi wa da zai yi min kwarai ko kuma ke ya bayani da garin wato makka a ƙarƙashin wato tsayawar wani daga cikin mutanen kwarai shara ke na namun cewa wani ya shigo a ƙarƙashin inuwa ko a ƙarƙashin lema ta yi to sannan za a bar mutum ya shiga ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب kada daga baya sai azaba da bala'i duka tsananta a kan waɗannan wanda suka dawo daga ƙaurar da suke zuwa habasha da ma sauran musulman da suke ƙaurar ba. da wajen kurai shawar suka fara tsantsana azabu. Wasa ba su yi a sai wato ainihin aka samu wato wuce gona da iri da rinjaye da gudun sashi na wato ƙurashawa a kan al'ummar fakat na samun fakat kana samun ma'ana ƙurashi ma ga ramahu alin najashi ko dama ƙurashawa ba su jira don abin da ya zuwa gare su ba daga wajen sarkin wato ainihin hamayya najashi من يوم الزوار أجمل يا شودة مقبول تقرصا تألكم المزمدة في القول الله الحديث وما أبد مصد أجمل ولم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل فكما هو مصدود بها لألك أن الرسل أدري جدبا وقوى من أن يشير على أصحاب يسير في البيت تجد شوني فتحفظت بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى cewa sai a sake yin kaura a tafi habasha a kawo da ku ta tafi da kuka yi ko zo ku karanta da abin da kuka kuma abin da ake yi ba a fasa ba ma na ne to da haka a sake komawa habasha a cikin kaura bayan da an kira su ne su haka tambayoyi don komawa abin da aka kura na karatu a wani a gane shi

samun wurin da yake akwai aminci da tsakewa da za a yi addini da kuma umarnin da Allah yi da nuni a cikin ayar alƙur'ani cewa a yi tsawa ko kasancewar ƙasar Allah ne ya yi ba sai ka tsarfa shi sai ka tsaya inda kake ba ka yi ya abin da yake faruwa da al'umma a halin yanzu shi ne yake sana'a shi nan aka san shi nan ne irin da ba ya zai tashi da jama'a ba sai wanda ya kawo da kansa a wuri ana ta fara yakarsa ana cutarsa ana masa tsara ta dukiya da tare to shi na zai koma shi nan ya kawo ba tsarin addinin musulunci ba ce da tunda ba da karfin za ta gaba da gaba da arnanci da arna sai ka haƙura na wuri gefe da za ka aminta ci gaba da wani kira da nemo karfin da ba za a na nasu ce ma'anci malam ke ma sarrafa da awon muhajirina ko ma sarrafa ma sarrafa awon muhajirina da ya jawo komowar waɗanda suka yi ƙaura da kama alhamashin daga mata ila makkata zuwa garin makka da suke tsarin a takaice me yasa bayan sun yi ƙaura suka ba kuma suka dawo da ƙwarar suka dawo labarin da suka samu na cewar kwai dawa lokacin da shi ya dawo suka yi wannan kaura ko suka dawo da sauran da bayan haka ba da yake a yi hijirar tsariya idan habasha kaura ta yi zuwa da na habasha استعد المسلمون للهجرة مرة أخرى musulmi sun yi shiri sun yi tanadi domin yin aura a wani karan na biyu wa ana da bakin ausa kuma a duka wato sasanni ko sassa mafi yalwa idan ta wacce ta gabata da an samu tabbacin waɗanda suke don suna cikin nutsuwa da ba su ta kirki ta bayan waɗanda suka sake ayayi da wajen tafiya da suka fifici waɗanda suka yi ba shi ne wa ala ribakin hausa walakin kana ta hali da shigar tuskaniya da ita wannan ƙaura ta biyu zuwa garin habasha a shakkurin tsari ƙasiha ta fi ta farkon wuya me yasa ta wuya fakat da yadda ƙarar laha ƙwarai Ƙuraishawa sun faɗaka sun ƙanƙara da ƙaunar da musulmi suke zuwa a bai da haka suka kare su to waɗanda da suke gujewa sai ta hanyar da suke. in ba haka bane suna da yawa na musulman ka a sa ido a kan kuma da san zai fice a farce shi ko mutarrar ihbamaha ya ƙwarai suka bayar da wato a suka kula da hukunci suka yi matsaya na alala da ƙauran duk da ya shirya yin ƙaura daga cikin za a mai shi bai da ayyukan musulmi da kawo da aswa da yin musulmi sun zama mafi gaggawa da sauri fiye da su shi ne yana ganin ka mai jakkowa shi da abin da musulmi zai musu wa yasa Allah lahum safa ya Allah ya sauwaƙe wa musulmi yin wannan tafiya ta kaura fanhazu ila najashi al-habasha sai suka tafi zuwa ga najashi da ke garin habasha قبل أن يدركوا كافهم أكيد الرسول وفي هذه اللغة أولا كان هاجر من الرجال ثلاثة وثلاثون رجلا maza kawai wanda suke tsawa an samu wato tsananin da wata maruna a jira mutum tamanin da uku ɓangaren maza in kana biyan amma wanda cikin su akwai sahabin annabi amma ba ɗin nan wuri ya shakku biyu ko da ya ana roƙon kasancewar da cikin su wa tsamani a asha a wajen da asha rata kima'a sannan da kuma mata waɗanda wasu su kuma tsamani a asha su goma sha takwas ko kuma su goma sha tara ga mata sha tara ga maza tamanin da uku sun kama saba'in da na kabila kabila ne adadin wanda suka yi wannan kawai wannan shi ne abin da ya faru a wannan kawai iyalan sai wannan kuma zai shiga sa'iyo da rashi ladan da jashi fi rastin muhajiri kai sawo kurai shawa zuwa wurin da jashi idan shawo da waɗanda suke kawa da tafiya ce mai tsawo ce amma kuma suka manta ran su da suke amfani da bayan sun zai iya mana muna kasa da da ake so ya zai iya. Na? A yi kaɗan kuma ta. Aka da yawa sai da maka a cikin duk kuma nan da kuma. Allah ya sa da wannan cewa menene yi yi da mutum me ce shirka wane ne mai shirki sannan na ina so na san ƙaramar shirka da babba a ji tambayoyin manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa aljibatu zikruka akaka ma ya kawo abinda ake cewa yi da mutum faɗo ɗan uwanka da abin da ba zai so ka faɗa ba Abinda ka faɗa a kan ɗan uwanka baya ina kyama ka je ka faɗa to shine ka naman tsakayi da shi waye mai yi da mutum wanda yake faɗar abin da dan uwansa baya ko me yake shirka shirka ne? aiwatar da haƙƙin Allah a wani nau'i daga nau'o'in bautar Allah ga wani Allah kamar kiran wani da sunan Allah wannan shirka ce ta bangaren sunaye asma'ullah wa sifatihi sunayen da su ko da yake da su to ka wa wani ba Allah da sunan da yake da Allah ta yi shirka kamar da Allah ta karka ƙago sunan lagadara daga Allah suka ƙago uzza daga alhaji suka ƙago manata daga mannan ana yake asma'un sallaitumuwa antum wa aba'u ko to wannan shirka ce ta bangaren sunaye akwai shirka kuma ta bangaren danganta wani aiki na Allah ga wani bawa daga cikin bayan kamar yadda wani zai iya ba haihuwa ba Allah wannan shirka ce ta bangaren rububiyya abin da Allah yake bada da shi kai da wanda zai yi kamar yadda wani zai yi ruwa wa Allah wannan shirka ta ta bangaren rububiyya akwai shirka ta bangaren bauta aiwatar da abin da ake wa Allah da wani Allah kamar yadda aka samu sabuwa makka a Kano a Najeriya da ake zuwa a yi dawaki a kan hakorin makka amma sai zama haƙorin na kano ko na wanda yake yi da zai na yi ba ko ya zai mawa to wannan shirka wane ne mai yi me ya yi da waɗannan abubuwan da muka kamar yadda yana so ya san bambancin karamar shirka da babban shirka da muka ambato duka manyan shirka rada wani ba Allah ba sunan Allah yadda wani ba Allah ba zai iya abin da Allah ya ɗaukar abin da ake wa Allah na bauta kai wani Allah wannan duk manyan shirka ina da cikin karamar shirka rantsuwa da wani Allah wani abu mai kima mai daraja a rantsa da shi ba Allah da tanka shi ma a rantsa da shi kamar mutum shi na rantsa da ka'aba na rantsa maka da mazan Allah a nan Muhammad wannan duk karamar shirka an fahimta da shi maza kansa yake la ta hanyar gobe a kada ku rantsuwa da iyayen dan za ku rantsuwa man kada ya halifu fal ya halifu billah wanda zai rantsa to ya rantsa da Allah aure ya su ko ya ja malkin ya yake kana to yan ka kira rantsa da babana shirka arama kai kana ganin yadda aka ce a bi iyaye ko babban baban ka babban mutum ne shi ne sanadiyar zuwan ka wannan ana kiransa karamar shirka ko doya wani tare da Allah kake ba zan zo ba in Allah ya kuka wannan karamar shirka ce ka ji haɗa ce sai an samu san Allah da san wannan ba karu da san wannan ne shi kaɗai ba ne cikin kasa wannan san Allah shi kaɗai ba ne cikin kasa wannan ƙaramar shirka ce shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a ce idan Allah ya so shi ma ya so ce za ku ni kishiya ga Allah in za ku ce Allah ya so ku ce Allah ya so kawai ba ku ba goye wani annabi wannan da yake nuna cewa idan mutum ya irin wannan ya yi ƙarfashin hukumar ne daga cikin su zalunci kuma da ana ya tabbatar da cikin alƙur'ani bai tsara da kuma da yabini wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la a wuri. da karamar da babbar duka manya babbar ta hukumar da ne karamar ta sauran laifuka idan ka ɗauke babbar an fahimta ko dole shi ne bambanci da ke tsakanin babban shirka da karamin shirka ana ga da yanka wata kila tsari a tsada shi kuma wannan abin da yake cewa mutum zai iya yin zikiri a cikin zuciyarsa ba tare da ya buɗe bakin sa ba hakan ya halatta adquirir Allah إلى زين القرآن بأصواتهم أوقع القرآن بالزيوت ورياء قراءة القرآن بالزيوت wannan zikiri da na haji shi na kasancewa da yi wa Allah kirari da ambatansa akwai kuma zikirin gabbai yanzu an kawo ku ya kayi ruku kayi sujjada ka ɗago da ko ka ɗago da ko ka ɗago da wannan zikiri ne daga baiti mafi mafificin zikiri wanda ya da duka ke sa tana take daga cikin manya-manyan ibadu kuma a cikin ta ana karatu ana sunkuyawa ana ɗaruwa ana zama sannan kuma ana kawo ana Suna sha'ari ko ta haɗa duka baki za a bai wa mutum lada idan ya ambata Allah a zuci kamar yadda ake baiwa wanda ya faɗa da baki a za a mai dan nan ya zuciya idan mutum ya shiru, a lokacin da ake karanta subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu ko da da shi ma a ciki na garin da wanda ake cikewa da shi ita sai mutum ya dubo da nan tsari wannan tsari ya ba ciki ne an fahimta ko ba ciki ne ya zama ɗan garama eh zuciya manya ko wannan ba zai ba sai ta farka saboda shi zikirin farka ne ba na ta tsaya kai dubun kai tunani ba ne farka ya zanta a kan kayi da kayi kayi uku ba a kama an da ku saboda haka wannan shi ne idan kuma yake da suna wanda yi da hali ina da da hali wanda ya suna na ina da lalin suna wanda kuma yi da gaba ina da lalin wanda ya hada duka ina da lalin ba haka sai yake da al'adun da yake so na biyu kuma ƙarin bayani a kan wannan ayar wannan tasbitu al-haqqa bil batil wa tadkum al-haqqa wa antum ta'lamun Allah yake cewa kada ku shafu da ƙarya da gaskiya wannan tasbitu al-haqqa bil batil kada ku shafu da gaskiya da ƙarya ko ɗaya da gaskiya Mutum mutumin haka sakamakon haka zama kullum ne gaskiya kullum ne ke kada ƙarya wa da ta'lamu alhalin kuna sanar cewa ƙarya kuka lullube da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi abin da sakon ayar ke bayarwa duk abin da ka san ƙarya da kuka zo ya shi da gaskiya dan ka tafi wannan ƙaryar a matsayin an kafa gaskiya bayan da sai kuma yake cewa tambaya na gaba sai zai iya amfani da wannan aya a matsayin addu'a ga iyayensa rabbi rahamhuma kama bayani saghira ya Allah ka ji dan baba ta da babana kamar yadda su ma suka rene ni suna karai yi ai haka ma Allah ya ce ko ko rabbi rahamhuma kama bayani saghira kare da cewa ya Allah ka ji dan baba ta da babana sakayya a kan abin da ima suke mun na yanzu suna karfi za a yi ka zo kuma sai ka goya da fadin annabi ruwa cikin ƙarshen suwa shi ma rabin da gani wani wani daya wani na mana laifin mutum da mutum da wani wala tasbi zawruna illa al-ba'a yau ka hada da wannan da wannan sai ka samu wasu cikar abin da ka na addu'a ga iyaye ita zai iya wani arziki da yawa ko da ba a cikin sallah ba yi za ka iya wani arziki mai yawa kuma ka je ka huta ya ake yin taimawa Allah ya taimaka mana taimama yadda ake yin ta akan buɗe tafukan hannu guda sai a bigi ƙasa idan ka bigi ƙasa sallata an gane ko idan ka shafawa ba za ka sake rubo tsaka ba sai kuma ka shafa wa tafukan hannun ka na damar nan iya wuyan hannu ta gama ce ba za ta zama maka madadin wanka suna iya zama maka madadin alwala sakamakon rashin lafiya ko rashin karo na biyu da bai inganta ba kuma shi ya fi shahara a bulan malikiya bugun kasar sauri za a idan an kai na farko za a shafa wa hannu har zuwa gwiwa ana yin biyu sai a yin wani bugun kasar sai kuma a shafa wa fuska wannan shi ne na biyu akwai na uku ishtiharin sahabin annabi amma ya san da alwala amma bai san ya ake taimawa ba da annabi ya aike shi da na ta same shi ba ruwa da ya je yi birgima irin yadda jaki yake birgima ko ina isa ba da za ki ga yanzu ai ka ji abin da ya faru ita abin da zai isa maka kawai kai haka da hannunka sai ba sai da ake shi kenan ita ba kamar ake ko ina sai a ana da kuma da a ko da mutum da shi zan wani ko mutum ya kafe ni da ta kafe aka ji za ka yi ta zama wani ne da ba shi <laughs> eh. wurin da ke ka ina ga nan za mu tafi mu sallama da shi da ya da